nan nan ɗaki na na sai na shi Wadda eh, eh, alheri kan eh, Ka kai yanzu kai da yarka ku wannan. A kai mata Matarka? Yi. Makafi ne suka baka Ubanta mai ido ne. Wallahi wani wanda. ma'ana eh, abin da yake kwaɗai a gidan duniya ke nan ta barbar su neman kwaɗai ah! duk abin da a ɗan ah, ah, ba dai malam agama ba agama eh, malam sani agama wanda ne kiran sallah agamawa mai kiran sallah ne madalla mutumin da in yana bacci zaka je shi kowa ya damun shari da gurnani shi gurnaninsa shi shine dai ka na kowar kusa da lugonzi da eh. wankan jaraba amana hatta ke da kulla haka lufashin shi <laughs> malam sani agama murya ce da shi yadda ka san dakta na alfarka wallahi yadda ka san dakta na alfarka murya ce da dau dau dau in yana karatun nan dakta na alfarka in yana karatu ijawo aya hayin dauka a madina a madina ne Allah sarki dakta ice kar ku zalunci in bako ya zo ku sauke shi amma ku duba shi wal khamra tasin ma'atul shukurul majid ya ti kumin ya takalma suna fil kitakaddar shukurul majidan ta da farka cikin ne Allah sarki to ku da ba ki da ce ki na ce to yawa madalla madalla ka ce mai ɗakin ka ce

Kin nuna mai itacen? Ayin Allah ya rufe asiri in an rufe. Kin nuna mai itacen da zai faskara? Ai shi ne. Shi ne wa. Wannan kaddara ce ta fada miki? Wannan ai kaddara ce, raunanniyar kaddara kuwa. Ce miki dai ki je ki kawo mun mijin aure. Ni ne, ni ne. ai in Allah ya rufa asiri ba za ta takayyara ba noma da kika gani nan sai da mai kida a shekara hmm. to barkaci hmm. da Allah ka yi hakuri eh ni mijin aure na ce me ni mijin aure na ce ta hawo ni ma miji ne wallahi na gani siffa dai ta namiji amma ba nagartaccen namiji wanda nake son hada aure da yata ba dan san ina auren da ke bani da damuwa ko matsala ah, <laughs> ina damuwa yanda ina ga miki dami shida nake a shekara ai da kakure ne ni cikakke yawa ya sunanka eh ga lafiri ake ce mun wasu kuma su ce mun kokau to mu kukan bai kama mu ba kai hakuri ka je ka samu daidai kalar gidan da ya dace kai aure to to to baba to baba Allah ne ki ki zauna ke wannan kaddara kika dauko min kika kawo min gida auren da ake yanzu kama aike a je a dawo wannan ina zai iya rike ki duk jikin riga faci me so kun san me so kuwa a banza nake gyara ku duk karkarar nan akwai mai dressing dinku ki rasa wanda zaki ɗauko min sai wannan ƙaba-ƙabar Allah ya kiyaye ki canza tunani kin ji ko ke ila muhammad rasulullahi sallallahu alaihi wasallam eh, eh, eh, gidan daɗi ya gida ya kokari mai gidan iya ciki ke baya baya baya nan baya to to da ca ne bari in zo saboda gona zan shiga in samu in zo in ji me matsala kike bukata a biya miki bukatar ki a wallahi ba a matsala ba wata matsala dan gyare gyare ake yi kin san lokacin tsofaffi da kin ga turmi irin wannan sai ke da tabariya madam ya garin magana mai robar wando bari in kira mai robar wando izo isa wannan kayan mai robar wando me ne eh? akwai abubuwa da suke damuna a cikin ni ba a gaya maka ba ka fitina ni <clears throat> in kin ga gaya min abin na faɗa ina faɗa ina kaya gaga abin ne ba akan gaskiya ba amma akan gaskiya gaya min menene ne akan in na gaya maka ba za ka yi fitina wallahi Allah ne kawai ku gaya min kika ba wani abu da zai yi wannan mutum wannan mai gidan namu ba zu bayan fitanka eh. na tashi ina dan aikace aikace ina shara eh. kawai sai dago wanda zan yi ina shara sai ganin mutum na ya tsaye a baya na tsaya bayan ki ai abin da ba yana tsaya bayan ki wasu maganganu yake ne na me ya shigo yana wa an su maganganu kai maganin da gaskiya ba zan iya gaya maka ba dan zai iya bata ma da iskanci a cikin magana kenan mm-hmm. a na ce da iskanci a cikin magana biku mai gida kai ma dai tun da ai ce maka haka kai ma haka gani a dalla kin gane ku mm. wato gaskiya ne buje kama da mutum wannan mutum mai kama da wani wani mm. wannan mutum da zubin wani wani wani wani na wani ba Allah ya wani wani wani wani wani wani wani wani wani amma ke san wani abu lokaci ya yi da za mu yi magana sa kai maganin bulli karin magulawa a dalla ina waya ne da bai ko da yawwa kenan da allah ne kiyaye hmm. har an yi ƙwarar za su yi to yanzu ga ranar ta da ki ja baki ki dabara da za a yi zan gaya miki Allah ne Allah kar ki kara ci masu komai kada kar ki iya bakin ki ne kawai da abin da zai zo ya zo kyale kyale kin je kin wannan na ce ki kawo min namiji kin je kin kawo min wani takwararre ni eh? wani laba asa ba laifi saboda shashasha ce ne? na Ni ba ba haduwa nake ne ba ba ruwa na da wanka. Ni in dai aljihunsa yayi kyau to magana ta kare. Abin da nake ta gaya muku kenan. Ita ma rashin fahimta ne ai. Tunda na faɗa a hankali na faɗa da ƙarfi akan ga kalan namijin da nake so ku rinka zuwa da su. Ba kama kama ba. kuma waccan na gaya mata ta je ita ma ta ce mai in ya zo sun gama zancen ta shigo da shi in ga waye in ga mai dama dama ne ko kuwa wa alaikar salam mm, sannu umma yawwa na gajiya ya gida sannu lafiya asibitin na kai na kan da ce shi ko ku gaisa ai na ko gan shi ka ji sako na ko eh na ji shine sai to ya kamata ku shigo din insha Allah shi ne nace ta dan ji nauyin ke maka wani bayani nace to tai ce maka da Allah ka zo yi magana eh, ba ta gaya maka an ba an mata miji ba ko miji kuma ƙaryata ne a ƙaryata ne rasau dan yar uwata ne abin yi shine muka yanke shawara wanda mai mata haɗin gida don mu mata wannan magana da ita ba ko ita ko yayanta ali ita wannan maganar ba ai ba za su gaya maka ba eh saboda ni kuma sai na ga ya kamata in sanar da kai maimakon kai ta zubin dashin da ba ɗauka ai kwanda ka sani to amma yanzu ba ba ta ɓaci ba tunda mu ba ma son mu yanke alaka da kai ga kanwarta a dan jiya da ita tunda gida bai ke da ba a kai wa dawa ba saboda ne ake aure ma wata ta muta a aure kanwa ba dai wannan da rai ba yi a kai ba saboda ai nan ne to wannan dai <laughs> da da kudinta a ƙasa shine dalili kuma ba ma son zumuncin mu yanki ne ba ba abu ne mai wahala ba to ai shi yasa dan aka yi maka furfure da wani ka san furfure ko an ji bahaushe eh ku je ku gana kwana nawa ne za ku fahimci juna cike wannan gurbin ai ba wahala ba ne idan ka rasa ta bara ma za ta fara kyau mu je ta shi ta shi ko amma sai ya ka wani a saboda ni zan je kada kake samu da mai insha Allah zuwa zuwa ko go haka ki san iya wani eh, to ba da mu ala kiyaye ta shi kira ka shi maza ta ta ta shi yadda jiki mana ki ci kuma tattausan lafazi kalmomi masu daɗi da kin raka shi da kai kara koshi ko bai san hanya ba yanzu uwar iya a uwar iya ko umman eh? wallahi kina burge ni saboda ba ni na haife ki ba ba shine take so ta bada ni a gabansa to sai mun yi dai haka sai sun tashi